يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين والدنيا بل هي حمل ثقيل وأمانة عظيمة إن ضاءت كان ضياؤها إيذانا بقرب الساعة كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعد القوم بعض القوم سمع ما قال فكره فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيئت الأمانة فانتظروا الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة فالحاكم الأمين هو الذي يفقد رئيته وتفقد به رئيته الحاكم الأمين هو الذي يصوص الناس ويقودهم بمنهج الله ورسوله فيفقدون في الدنيا والآخرة الحاكم الأمين هو الذي يتساوى الناس في ظل حكمه فلا يحاب الشرفاء ولا يظلم الفقراء بل لا يقدم للولايات والمناصب إلا الأكفاء الحاكم الأمين والذي يسهر على أقوات المسلمين وأموالهم وحقوقهم ليعيشوا في عزة وكرامة ولذا استحق هذا الإمام العادل والحاكم الأمين أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أما إذا خان الوالي أو الإمام أو الحاكم أمانته فإن خيانته وبال عليه وشؤم على أمته وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله الرعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذ معرضا عن الدين لإعتقاده أنه ينافي لذلك وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز وهاتان السبيلتان فاسدتان سبيل من اتسب إلى الدين ولم يقمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم الذين قال لهم الله فيهم والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم وعنئم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki, tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa Allah ka ɗauki mu muna bin tafarkinsa Allah ka tashe mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama dan uwana masu girma satin da ya wuce mun yi magana akan abin da ya cancanta ko kuma abin da ake nufi da demokaraɗiyya siyasa kuma lokaci bai ba mu dama ba muka shiga to me ake nufi kuma da siyasa a addininmu na musulunci addinin musulunci abin da ya ɗauki mulki shine ibada wannan shine abin da duk malaman musulunci suka yi ittifaki a kansa cewa mutum yana shiga siyasa yana shiga mulki ya samu mukami kowane irin mukami ne domin wannan mukami ɗin ya zame mishi ibada da zai shigar da shi aljanna ba don ya more a duniya ba ba don ya yi abin da yake so ba ba a neman kuɗi a addinin musulunci a cikin mulki shugabancin mutane ba waje ne ba na samun kuɗi wajen ne na hidima shi yasa mun go sallallahu alaihi wa sallam yace sayyidun nas khadimuhum shugaban mutane wanda ya zama shine shugaba to mai hidima ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ta hidima kusan tsawon shekara ashirin da uku bai huta ba a yaƙi ko a gida ko a bulaguro duk inda ya ji wani abu za ka ga hankalinsa a tashe ya ji wajen domin ya tsarewa al'umma haƙƙin da yake kan shi a matsayinsa na shugaba Haka lokacin da aka kafa daular farko ta musulunci manzala bai zauna ba haka al-khulafa'ur rashidun abubakar wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum ajma'in duk wanda ya san tarihin su ya karanta zai san cewa ko shakka babu ba su taɓa neman hutu a mulki ba a musulunci mai mulki hutun da yake nema shine hutun kwanciyar kabarinsa da kuma ranar tashin alkiyama wannan shine asasin mulki da siyasa a musulunci duk wanda ya shiga mulki da niyya ya tara kuɗi duk wanda ya shiga mulki da yanayi ya huta ya ko ya taka wani ko ya yi abin da yake so ko ya tozartar da wasu to daga wannan ya samu matsala a mulkinsa domin Allah zai cire hannunsa daga cikin mulkinsa kuma da sannu sai mulkin ya zama mishi masifa da shugabancin al'amarin mutane a addini yana daga cikin mafi girman wajiban addini da duniya kai wata amana ce ne girma wanda in kaga ana kozartar da ita to kamar ana shela ne da ranar tashin al’iyama ta taho shi yasa imam sahihul bukhari imam al-bukhari ya rawaito a sahihin nasa da hadisin abu huraira manzo sallallahu alaihi wa sallam abu huraira yace muna zaune a majalisi yana wa mutane bayani kawai sai ga wani balarabe kauye ya kullo yana zuwa sai ce yaushe ne ranar tashin alkiyama manzo Allah ya ci gaba da maganarsa wasu daga cikin mutane suka ce kai ya ji fa abin da yake kawai ya ki tambayar ni wasu suka ce a'a bai ji ba yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gama maganarsa sai ce wane ne mai tambayar ranar tashin alkiyama ya ce ni ne zani ya rasulallah sai ce idan buyi atil amana fantabir sa'a ya ce idan aka tozartar da amana to ka saurari tashin alkiyama sannan sai sahabbai suka ce kaifa idza'atuha ya rasulallah to ta yaya za a tozartar da amana ya manzo sallallahu alaihi sallam. sai manzo Allah ya ce idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantabir sa'a duk lokacin da kaga an ɗauki shugabanci an ba waɗanda ba su cancanta ba an ba wawayen mutane an ba mutanen da ba san ciwon kansu ba an sa ɓarayi wanda ba abin da suka sani sai gina kansu da rayuwarsu to idan kaga an yi haka manzala ya ce to ka saurari tashin alkiyama wato komai ya ƙare yanzu kawai Allah tashin duniyar sa zai wannan yake nuna kenan hakim shugaba abinda ake so a musulunci ya zama amintacce wanda al'umma za su samu kwanciyar hankali da shi shi zai samu kwanciyar hankali da shi su ji daɗi a mulkinsa shi ma ya ji daɗi yana mulkarsu shugaba amintacce a musulunci shine wanda yake shugabantar mutane yake jansu akan tsarin Allah da tsarin manzansa sallallahu alaihi wasallam domin su ji daɗin duniya da lahira ko da a tsarin kowane irin tsari ne aka naɗa ka akwai abubuwan da tsarin ya tanadar kuma shi ma ya yi daidai da musulunci naka ba ma sai ka shelanta cewa shari'ar musulunci nake yi ba duk duniya duk wani mai hankali da duk wani abu ya san cewa yin adalci abu ne mai kyau ya san cewa tsarewa mutane amana abu ne mai kyau ya san cewa yaƙar rashin zaman lafiya da 'yan ta'adda abu ne mai kyau ya san cewa samarwa mutane hanyoyi da wuta da ruwan sha da ilimi da asibiti da kwanciyar hankali abu ne mai kyau to tabbatar wa mutane wannan kai a zuciyarka kana yi domin addini da ayoyin alkur'ani sun yi umarni a haka niyyarta kana bin Allah ko da ko dimokuraɗiyya kake cikinta amma ka san me kake yi wannan shine musulmi musulmai masu hankali yadda suka ɗauki harkar mulki abinda suke so su duba ayoyin alkur'ani da hadisai domin bin ƙur'ani da hadisi to da yawa baya cin karo da wasu abubuwa na demokaradiyya in ka ji ana magana ana magana ne yanke hannu ana magana kisan kai ana magana a kisa wani to wannan ne abubuwa suke tasowa shi yasa to fara tsayarwa da mutane abubuwan da kowa ya yarda da shi kafin ma a zo abubuwan da za a yaƙi ka a kore ka gowa ciwon ɗan siyasa in ya zo zai duk wanda ya sata ya yanke hannu mun san ta taro a radu da ta domin turawan yamma ba za ta kyale ba abinda suke jin tsoro islamu siyasi musulunci siyasar musulunci za su taru sai sun ga bayan ku ta kowane hanya kuma za su yi amfani da marasa mutuncin cikinku ‘yan siyasar zallan cikinku wanda babu addini ko kaɗan a tare da su don su rushe ku su ba su kuɗi kuma su suke da shi su ba su gudunmuwa ta mulki don su suke da shi su ba su duk abin da za su bayar logically sai sun ga bayan ku shi yasa sau da yawa musulmi na kwarai sai ba sa ambata sunansu ma shari'a za su yi amma suke tabbatar wa mutane da waɗannan ababen wanda al'umma za su so su kuma sun fita wajen Allah domin Allah haka yake fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gurgurdan abin da za ta iya ta iya za ta amintacce shugaba a musulunci shine wanda yake daidaita al'umma a cikin tsarin hukuncinsa baya ɗaga ƙafa ga waɗansu babu waɗansu waɗanda suke shafaffu da ɗorewa gindi ya zama a fage kuma ka san a fage akwai waɗanda suka fi shi masana amma kawai ɗan jam'iyyar ta ne ya iya fadanci ya gai da oga ya yi mene ne shi nan a ɗauko shi a bashi to wallahi ka ha'inci Allah ka ha'inci manzon Allah ka ha'inci muminai ko ba a nan za ka yi bayani ba a gaban Allah ranar tashin alkiyama za ka tashi cikin maha'inta shi yasa da yawa mutanen kirki suke jin tsoron mulki domin zala sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mun hasara ne wa nadama yawmal qiyamah khizyun tatsewa ce na dama ne sai sa kaga masu mulkin da suka yi mulki sai na Umar a ƙarshen mulkin sai yana kudu ba yana kuka ka duba adalcin da Umar yayi ka duba yanda Umar bai tara komai ba yanda ya futuhat a zamanin shi aka buɗe aka bude Baitul Maqdis garurukan da aka buɗe da aiki da yayi amma yana kuka yace ya Allah ni ina so in same talali wala alayya ban yi abin da za a yaba mun ba ban yi kuma abin da za a mun ukuba ba abin da nake so in same ka da shi ya Allah haka Umar yake ya ƙara fashewa da kuka yace walau asarat bagalati fi furati iraqi yace kai dan raƙumi ba a can kogin ƙasar iraki na furat in zai wuce ƙaya ta soke shi na san sai Allah ya tambaye ni dan mai ban gyara ma hanya ba ya Umar ya ya zanyi. shi Umar fa radiyallahu anhu ɗan raƙumi da ƙaya ta soka yake kuka kai ya je lahira Allah ya tambaye shi a matsayinsa yana madina shugaba me yasa daidai je ba ya gyara hanya dan kar ƙaya ta soki raƙumi yake tsoron a tsayar da shi gaban Allah hakimi shi yasa zaka ga suka hana idon su bacci Umar yawo yake da daddare gida gida yana sauraro duk inda ya ji ana kukan yin wato ya kai in ya tafi gari Umar idan ya je gwamna kafin ya je kafin ya zo garin zai ɓoye rundunarsa ya shiga garin da kansa shi ɗaya a ɓoye ya shiga kasuwa ya ga yadda ake kasuwanci ya shiga gidajen mutane ya ga abincin da suke ci ya tafi inda suke ba haya a waje domin ya ga ba hayar su tana da nuna alamun ni'ima ko alaman talauci sannan ya dawo yana zuwa sai sauka a gidan gwamna sai sai mu tafi wajen inda kake kwana Umar ya shiga gida mu kai ni kicin dinka ya gani kai ni ɗakin da kake kwana wata shimfiɗa gani ya daidaita yadda yake rayuwa da kuma yadda talakawansa suke rayuwa a waje in ya ga da bambanci nan take kafin sai na Umar ya bar garin ya sauke wannan gwamnan ya naɗa wani yi gaba shugabannin da suka san Allah wanda suka san sufa abin da suke kai ɗin nan ba morewa ba ne ba ba jin daɗi ne da duniya ba ba fantama ne ba a'a kwanciyar kabarin tana gaban su kuma za su amsa abin da suka yi kuma ko duk mahaukanka ka san sai ka mutu dan wanda ya fi ka mukamin ya hau yana nan ya mutu ga dubbai a ƙasa wanda kujerarka suka hau suka sauka wasu ma suna nan wajenka suke zuwa maula shi yasa irin wannan shugabannin suka cancanta ranar tashin alƙiyama a sa su cikin mutum bakwai da za a musu inuwa ranar da ba inuwa sai inuwar Allah amma wanda ya ha'inci talakawansa ya ha'inci mabiyansa ya tozartar da amanarsa to wannan babban musiba ne da bala'i a kansa domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani shugaba ranar tashin alkiyama za a ɗaure shi da igiya ɗari a jeranta mutanensa baki ɗaya kowa ɗaya bayan ɗaya zai bada da shaida a kan shi ana ba da shaidar kirki tana warwarewa ko ana ba da shaidar tsiya ana ƙara tamke mutum in duk aka ba da shaidar cin kuɗin mutane kawai kai kafanta ma da ƴaƴanka ƴaƴanka duk a turai suke karatu ‘ya'yan talakawa ka bar su a makarantar raƙumi raƙumi lololo ba a koyar da komai ta zagaya firamare ɗin mu tebur ɗin da za a zauna cok ɗin da za a yi rubutu babu ka bar kai in ba ka da lafiya a waje za a kai ka asibitoci first class na duniya amma ka je ka iske mutane a kwance a ƙarƙashin bishiya an sa musu ledar ruwa kuma duk abin da ka gani a wajen su suka saya allurar da za a mutu su suka saya ledar ruwa su suka saya shimfiɗar da za su kwanta su suka zo da ita kawai wani ne ya zo ya jujjuna musu da suna wani ma'aikacin gwamnati su suke wa kansu komai wutar da suke sa sune suke producing ɗinsa sai sun yi sola sai sun yi wani abu duk an wuce harkar wuta a duniya ka je Nijar ka je Ghana ka je Burkina Faso Benin ko ina kai wanda suke yaƙi ma Gaza da aka yi awa goma sha biyu babu wuta sadda duniya ta tashi tsaye 12 hour without electricity ake cewa awa goma sha biyu ba tare da wuta ba wannan bala'i ya yi bala'i hankalin mutane ya tashi mu ga munan ba yaƙi ba komai ba mu san ma da wutar mu to duk wannan shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya ba wani bawa da Allah zai bashi shugabanci ya mutu yauma ya mutu ya ranar ranar ya mutu lokacin da zai mutu wa huwa ghashul ghashul li ri'ayatihi yana ha'intar wanda yake shugaba illa harrama Allahu alaihi aljanna face Allah madaukakin sarki ya haramta musu shiga aljanna to shi yasa ibnu taymiya yayi wata magana ganin da yanda tsarin addinin musulunci yake a shugabanci ga kuma tsarin shugabancin ɗan duniya da yawa mutane sun ɗauki siyasa ta marasa kunya ce sun ɗauki siyasar ta 'yan tubbuce sun ɗauki siyasar ta wanda suka iya zaƙin baki ne su yi magana sun ɗauki siyasa ta masharranta ne wanda zai yi awa ɗaya a gidan rediyo baya jin tsoron Allah baya jin tsoron manzo sallallahu alaihi wasallam baya jin tsoron kowa da al'umman muminai baya jin tsoron su yayi awa ɗaya yana zuba ƙarya yana faɗar abin da shi a zuciyarsa ya san ba haka bane ba to sai ibnu taymiya ya ce da harkan mulki ta lalace yace walam ma ala kafirin min wulatil umur yayin da yawa daga cikin shugabanci shugabanni suka zama iradatul mali wannan fa ibnu taymiya ina karanta muku na a lokacin shi yake magana bai zo yau ba yace da yawa daga cikin su dukiya suke so wa sharaf da daukaka wa saru bi ma'azalin an haqiqatil imani fi wilayati sai suka zamanto sun bar ma haqiqanin imani a cikin mulkin su ba Allah ra'a kasirun minan nas so da mutane suka ga masu mulki sun lalace su kuma annal amara sai suka ɗauka ma shugabanci ka shiga siyasa tunatul iman wa kamaluddin Kamar kaman ma tana cin karo da addini da shigar addini cikar addini wato sai wasu suka ce to tunda harkar ta zama tala masu shugabanni 'yan duniya ne 'yan shan jini ne matsafa ne yawancinsu da yawa daga cikinsu ba abin da suka sani sai cuta da ɗaukaka to sai wasu kuma suka koma masallatansu suka koma gidajensu sai suka ce ai siyasar ma da mulkin ta saba mai imani da addini sai ce sun ma minhum man galaba din wa a'rada amma la yatimmu ad-din illa bihi min zalika sannan su wa'annan din su kuma sai addini ya rinjaye su da suka ga haka sai suka bar suka kauda kai abinda ba addini baya cika sai da shi addini baya cika sai da shugabanci ba yadda za a yi ai addini daidai ba a samu shugabanci na gari ba duk abin da kake takama da shi a addini yana samuwa in mutane suka samu shugabanci na gari wata kwama talar yanzu da ake da da lafiyayyen shugabancin da ya san addini ya san shari'a da ba za a yi tama ba ce wa minhum wasu kuma marra hajatahu ila zalika wasu suka zato da haka ne yanzu sun samu biyan bukatar su fa akadahu mu'ridan an din sai suka dubi shugabanci suka kaudar da kai da addini saboda su abinda suke gani babu addini a shugabanci addini wani waje ne kawai na rahama da jin kai da sallah da menene a masallaci sun takaita su da baki ɗaya a sha'air da abudiya, su yi sallah su yi azumi su yi zakka su je masallaci shi kenan ba su zata cewa shi addini komai yake shiga ba yana da ɗaukaka da buwaya sai ibnu taymiya yace wa hatani sabilani fasidatani waɗannan hanyoyin guda biyu hanyar wanda suka shiga mulki don duniya su ci abin da suke so ba Allah a ciki da hanyar wanda suka ƙauracewa siyasa da mulki don suna gani ta saba ma addini su zauna lafiya ya ce hanyoyi ne batattu guda biyu sabilun hanyar da wanda ya shigar da kansa addini yake nasabta kansa da addini amma yake zane addini ba ruwansa da shugabanci ba ruwan shi da wani abu da wanda ya shiga shugabanci yake gani ba ruwan shugabanci da addini hatta ji suna cewa babu addini a shugabanci ku raba mana siyasa da addini in za ka yi addinin ka je ka yi in za ka yi siyasa ka je ka yi sai ce wannan su ne hanyar yahudawa da kiristoci yace huma sabilul mahbubi alaihim wabbalina wannan hanyar guda biyu su ne hanyar wanda Allah ya fushi a kansu su ne Yahudawa wabbalina da batattu su ne Kiristoci Yahudawa su suka shiga addini suka shiga siyasa suka yi fata-fata da mulki suka nemi mulki neman kuɗi da komai kiristoci kuma suka janye kansu suka ce ba ruwansu da mulki suka koma suka tare a masallatansu da wajen ibada ibn taymiya yake to duk wanda ya haka a musulunci in kana cikin wanda suka shiga cikin siyasa dan su yi kuɗi su fantama su more su cutar da al'umma biliyoyin kuɗi ya rinka bata to kana cikin yahudawa idan kuma kana cikin wanda suka ce to ba ruwan mu ta shiga tsaki kai tagumi kawai ka naɗe hannunka duk abin da za a yi a yi to kana cikin kiristoci yace hanyar madaidaiciya hanyar da wanda Allah ya musu ni'ima tana tare da annaba da siddiƙai da salihai hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam hanyar kulafa'ur rashidun da sahabbansa ita ce hanya ɗaya wanda za a haɗa addini da daula addini da shugabanci addini a kasuwarka addini a gonarka addini a ofis ɗinka addini a siyasarka addini a harkarka duk abin da kake yi a duniya ko kake kaje lahira a ce dan aljanna ne shine babban kololuwan jin daɗin ka to ya zaka tozartar da addinin ka a cikin duniyar ka shi yasa yace fal wajib alal muslim wajibi ne akan kowane musulmi an da fi zalika bi hasbi ya yi ƙoƙari wajen samar da shugabanci na gari gwargwadon ikonsa faman wuliya wulayatan yuqsadu biha ta'atillah wa iqamata ma yumkinuhu min dinihi duk wanda ya samu shugabanci aka nada shi ya nema dan ya tsayar da da'ar Allah da tsayar da addini gwargwadon ikonsa da maslahar musulmi wa aqama fiha ma yumkinuhu min alwajibat yace ya tsayar da abin da zai iya na wajibai abin da ba za ka iya ba ba sai kayi ba wajtanaba ya kaurace ma yumkinuhu min abin da yake zai iya na haramun lam yu'akhiz bima yu'jid ya'jizu anhu fa inna tawliyatal abrar khairul lil umma min tawliyatil fujjar yace shikenan Allah ba zai sama shi ba domin shugabancin mutane sa mutanen kirki su zama shugabanni shine mafi alkhairi a al'umma fiye da sinin shugabantar da fajirai wa man kana ajizan an iqamati din bis sultan wal jihad duk wanda ya kasa tsayar da addini a mulkinsa ya kasa aikata abin da zai iya ba zai iya ba to shi kenan ya koma yi wa kansa nasiha ya yi addu'a da al'umma ya yi addu'a da wanda za su iya ya taimaka musu ya zaɓe su ya ci gaba da su shine gudunmuwar da zai yi ibn taymiya yake fa inna qawamad din bil kitab al hadi wal hadith nasir ya ce domin tsayar da addini a littafin Allah shirarri da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam duk masu irin wannan su ne za su yi shi yasa malamai suka ce abubuwa guda uku ka karanta in za ka yi mulki ka karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam siran khalifofin shiryayyu sannan kuma ka karanta bayan Allah ya suka yi mulki sabilul mu'minina kenan hanyar mu'minai to in ka fahimci yanda suka ɗauki mulki da yanda suka yi mulki shikenan ka huta wannan zai bayu a zuwa ashe kowa yana da irin gudunmuwar da zai baya in kana da ƙarfin basira da iyawa da ƙwarewa da za ka taimaki al'umma ba taimakon kanka ba to wajibi ne ka fito ka taimaka al'umma ku haɗa kanku domin ku karewa al'umma abin da ya kamata a ƙare musu na haƙoƙi abubuwan da muke da su don mu muke wannan magana domin mu san cewa rayuwarmu ba za ta inganta ba mu ji daɗi a ban ƙasan nan sai mun samu shugabanci na gari duk lalacewar da ka gani da wannan 'yan bandit ɗin da 'yan kwacen waya da 'yan daba da talaucin nan da ne wallahi duk rashin shugabanci na gari ne in muna da shugabancin na gari duk ba za mu shiga cikin halin ƙasani tayi ɗin nan kai kuɗin da ake aikowa daga federal government har yanzu fa bakin da ake ci mana kuna ji a yau zuwa jiya an tura wajen biliyan ɗari na dala za a ƙara ciwo bashi yayin da ƙasashe duk na duniya suke fita daga cikin bashi suka suna gina ƙasarsu burkina faso ta biya nasu mali tana biya wane ne sun biya wane ne su kowa so yake zo gina ƙasarsu mu har yanzu shugabanninmu yaran turawa ne abinda tura suka tsara musu shi suke yi kuma su zo da kuɗin su aiko biliyoyin kuɗi jihohinmu kuma wasu kuraye suna nan a jihohi su cinye kuɗin da aka turo a shekara biyu a Kano ko a local government ko a Katsina ko a Sokoto ko a ina a cikin wannan shekara biyu shekara takwas na gwamnonin baya da suka yi ba a turo yin kuɗin ba ka je ka duba local government ɗin ka yi gwagwalin a shekara biyu nan nawa aka turo ma local government ɗinka ina kuɗin suke biliyan fa suke ɗauka biliyan suke ɗauka kuɗin da ya kamata a inganta mana makarantunmu a inganta mana asibitocinmu a inganta mana kuma gaskar ruɗu wallahi ba mu da wani ba wata siyasa muke yi ba la PDP wala APC wala Afga, wala ADC wala Nile wala Tinubu wala Atiku wala Kwankwato wala Ganguje wala duk ƙwaryar sama ce da ta ƙasa wane ne bai yi ba mai suka yi Ni za su mana waɗannan ba abin da za su mana a ƙasar nan na rantse da Allah ba abin da za su mana in mutanen kirki za su fito waɗanda ba su taɓa yi ba ana musu shaida da nagarta sai takin oba kafin ƙasar ta rikice muna ganin gashi nan me yake faruwa yau a kamaru me yake faruwa a tanzania me yake faruwa a kaza duniya ci gaba yanzu take nema ba mu zauna mu rinka bin kawai azzalumai ba ba mu zama yaran barayi ba kawai su yadda su ba mu kuɗi shi kenan ka ɗauki ƙungiyar addini ka ba ta biliyan goma ta rinka tara malamai tana raba musu kuɗi sai kana ganin da haka za ka yi gwamnati saboda an yarda za a saye mu dukanmu kuma ba mu da katabus wannan shine babban matsalar mu alhali nauyin na addini da na musulunci yana kan kowa in ka gyara ka sauke nauyin ka gaban Allah in za kai ma ta zama dan abu ya rima a shakida to akwai ranar kin dillanci na san dai mu koma gaban Allah subhanahu wa ta'ala wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin sai an tambayi waɗanda aka aiko sai mun tambayi waɗanda muka aikowa dukkan mu ababan tambaya ne za mu tsaya gaban Allah mu ga za mu Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu shugabanni na gani. Allah ka canza mana halin da muke ciki Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka ba mu masu taimakonmu masu tausayinmu wanda za su gina mu su gina ƙasanmu su kare addininmu su kare rayukanmu Allah ka taimaki duk masu taimakon addini Allah duk wanda yake so ya yi abin kirki ya taimaka mutane Allah ɗan kowace jam'iyya ne Allah ka taimake shi Allah duk wanda akwai alkhairi a zuciyarsa ya Allah ka fito da shi ka ba shi mulkin mu ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah duk wanda ka ba shi mulkin mu ya takura mana addu'ar manzonsa da yi Allah ta ci gaba da karɓarta Allah ta takura mushi duk wanda ka bashi mulkin ya tausasa mana Allah ka tausasa mushi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa